الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yan uwa barkanmu a wannan yammaci na laraba 29 ga watan sha'aban shekara ta 1439 wanda ya daidai da 16 ga watan mayu shekara ta 2018 a miladiyya mun taru a wannan majalisi mai albarka na masallacin singa jami'a bilal wanda yake a nan kano domin ta zama rana ta farko ta tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai tarihi babu shakka wannan rana ce mai mahimmanci kuma muna godiya Allah subhanahu wata'ala akan da ya ara mana numfashi muka ganta tana da tarihi ta fuska biyu tarihi na farko wato rana ce da za a fara tafsirin alkur'ani a wannan masallaci sannan ta fuska ta biyun kuma shine shi kansa masallacin da ma sabo ne to kuma sai ya zama an haɗa sabo sababbin abu guda biyu sabo na farko shine masallacin sannan kuma da fara wani abu sabo shine tafsirin alqur'ani mai girma babu shakka tafsirin alqur'ani wani abu ne wanda al'umma ta musulmi take bukatar sa domin dai alƙur'ani an saukar da shi ne domin ya zan an fahimce shi ba kawai don a karanta shi ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun haka ubangiji ya ce liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab shi wannan Alƙur'ani da kake ji da gani mun saukan maka shine domin al'umma al'ummar ka kenan su zama suna dabbarin ayoyinsa suna fahimtar ayoyinsa suna kuma sun tantini akan abin da aka faɗa a cikinsa wanda da haka ne za su amfana da shi to babu shakka hakan ba zai yiwu ba sai idan sun san ma'anar abin da ake faɗa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ubangiji yake cewa mun saukar da wannan alqur'ani da larabci domin ku hankalta saboda haka alqur'ani an saukar da shi domin ya zama ya ba mu dama mu ƙara hankali akan hankalinmu sannan kuma mu ƙara hankalta akan hankaltar da muke da ita ma'ana hankalin da muke da shi ko da yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba a samu wani abin da yake tabbatar da cewa ya yi tafsiri irin wannan ya zo ya zauna ga mai jan baki ana fassara Alƙur'ani daga farko har zuwa ƙarshe babu wani domin dalili kamar haka dalili na farko wato ita al'ummar da aka saukarwa alqur'anin balarabiya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun mun saukar da shi ƙur'ani da harshen larabci lokacin da mutanen da suke aka saukar musu da alqur'anin wato larabawa ne to ba buƙatar ya zama sai an fassara musu irin yadda ake mana ɗin. sannan wani dalilin wani kuma saɓanin da malamai suka yi to shikenan mun ji nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi irin wannan tsarin ba to wani adadi ya fassara wa sahabbansa na alkur'ani babu shakka wannan akwai sabani mai karfi a wajen malamai ah, daga cikin wayanda suke da ra'ayi fitacce akwai shafal islam ibn taymiya yana da daga wayanda suke ganin lallai ah, nabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara wa sahabbansa ma'anonin qur'ani gaba ɗaya ba saboda kuma dalilan da na faɗa a baya kuma kamar yadda in ka koma littattafai na ulumul qur'an zaka ga cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin da aka rika bi ana fassara alqur'ani wato guda hudu ne farko shi alqur'anin da kansa alqur'anin shi yake fassara kansa da kansa inda alqur'ani yafsiru ba'dahu ba'dan ma'ana yana fassara kansa da kansa kenan kamanya yana magana ne a'a idan wata aya ta zo ta shige maka duhu to sai ka duba wata mai kama da ita akwai wata mai kama da ita wata ta fassara kaga kenan qur'ani ya fassara kansa da kansa an huta akwai kuma shi annabin kansa sallallahu alaihi wasallam idan ah, wato duk da cewa bai fassara ayin qur'ani gaba ɗaya ba to amma akwai wasu kalmomi da suka shige wa sahabbai duhu lokuta zuwa lokuta wannan kan babu shakka suna komawa wurin sai na fassara musu wannan shine masdar na biyu masdar na uku shine ma'ana source na uku shine al-ijtihad wa istinbat ma'ana ijtihadin da sahabbai suke yi da kuma karfin ilimin su da kuma ƙwarewar su a harshen larabci wannan an ba da dama kowa ya fassara qur'ani gwargwadon ilimin sa da karfin iya ijtihadin wanda suka fice kuma a wannan akwai irin su ah, Abdullahi bin Mas'ud ibn Abbas da sauransu sahabbai fatattu wa'inda suka shahara da fassara alqur'ani mai girma sannan bayan haka akwai ahlul kitab wani zai mamaki ce ahlul kitab ya eh, ahlul kitab su ma masdar ne min masajir tafsir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani wato yayi kama da wasu littattafai da suka gabata alkutubul munazzala littattafan da aka saukar as-sabiqa a da kafin zuwan alqur'ani to lallai duk wanda yake dubawa akwai kamanceceniya sun yi kamanceceniya da qur'ani wajen bangaren kisoshin ciki ma'ana irin kisoshin su annabi adam irin kisoshin wato su da musa da sauransu to tabbas irin kisoshin annabi yusuf su annabi dawud sulaiman to su ma a cikin wa'annan littattafan akwai irin wa'annan kisoshin kamar yadda suke a qur'ani to a irin wannan babin an ɗaga wa wato sahabbai ƙafa su je su wato nemi ƙarin bayanai akan irin wa'annan ƙissoshin wannan babu laifi amma za su je wajen ahalul kitabu wajen sanin hukunci kalla ba za su yi wayannan su ne kawai masajirar tafsir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan nan da lokaci ya ɗan ja kamar ka ce bayan zamanin sahabbai da kuma zamanin tabi'ai waɗanda suka bi su da tabi'u tabi'in to babu shakka an samu wato canji a wajen fahimtar tafsirin alqur'ani ko da yake tun kafin sahabban su bar duniya sai da aka yi wani abin da ake kira madarisu tafsir ma'ana makaranta ta tafsir wannan mukaddimar da nake wajiba ce wato dole sai mutum ya santa inda yana so ya fahimci tafsirin alqur'ani da dalilin da yasa ake yin sa da kuma ina aka dusa da kuma har yanda muka tsinci kanmu a wato yanda muke a yau ɗinnan to kafin ƙarshen zamanin sahabbai wato sahabbai abin nake so in ce shine su gushe ba su bar duniya ba sai da suka kafa makarantu na tafsiri wajen ƙara koyawa mabiyansu fassara alƙur'ani mai girma mabiyansu ɗin nan nace mabiyansu ina nufin suwa ina nufin tabi'ai wanda su bisu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma akwai buƙatar wato su ƙara sanin tafsirin alƙur'ani to yanzu annabi baya nan amma waɗanda suka zauna da annabi su suna ne su ne suwa su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an kafa makaranta guda uku akwai almadrasatul makiyya makaranta a maka aka kafa ta tafsiri wanda shugabanta shine abdullahi bin abbas almaki daga cikin manyan sahabbai an afwan manyan tabi'ai waɗanda aka fitar a wannan makaranta akwai sa'id bin jubar eh, sa'id bin jubair akwai ikrima akwai tsawus bin kaisan al-yamani akwai mujahid akwai ata wa'annan su ne fitattun tabi'ai wa'anda suka ɗau tafsiri daga abdullahi bin abbas idan ka duba duk littattafan tafsiri za ka yi ta jin maganganun wa'annan mutane za ka ji an ce ƙala sa'id bin jubair ko ƙala ikrima ko ƙala tsawus ko ƙala mujahid ko ata wannan shine dalilin da yasa suke magana wa'annan a cikin tafsiri saboda ne saboda su a wajen sahabbai suka karɓo madarar tafsiri daga asalinsa makaranta ta biyu ita ce almadarasatul madaniya makarantar madina shugabanta shine ubay bin ka'ab manyan tabi'ai wayanda su ne manyan ɗalibai a wannan makaranta akwai irin su zaid bin aslam akwai irin su abul aliya akwai su muhammad bin ka'ab al-qurdi da sauransu wayannan su ma sun yada tafsirin alqur'ani sun ƙara wato yada shi saboda abinda suka kwasa a wajen malamansu makaranta ta ƙarshe ita ce almadrasar iraqiyya shugabanta shine abdullahi bin mas'ud kuma manyan ɗalibai a ciki akwai irin su alkama akwai su masruq ibn al akwai manya na baya baya irin su alhassan al da amir sha'abi da qatada wa'annan su ne suka yada tafsiri a iraq kufa da basra da sauransu to kafa wayannan makarantun da tafsiri ya zama dole saboda sahabbai da yawansu sun bar madina kamar yadda wanda ya koma tarihi zai gani yawancinsu sun tafi futuhat misali yada addinin musulunci a ƙasashe da dama to sai ya zama wa'annan su ne suka toshe ƙofar wato kishirar da ake ita ta tafsiri a wa'annan wurare to shi yasa idan ka duba wato tafsirai kar kai mamakin dalilin da ya sa duk magana za ka rika jin irin wayannan qala qatada qala tawus qala alqama qala alhasan albasari ko qala sha'bi dalili sune wayannan sune wato manyan tabi'ai wayanda sune suka kwashi tafsiri na alƙur'ani daga tushensa tushensa anan shine wajen sahabbai to amma tafiya ce tafiya da zamani yau da gobe tabi'ai suka sahabbai suka kare tabi'an ma suka kare tabi'u tabi'ina ma suka kare saboda aka tafsiri kawai sai shiga cikin rodani kuma saboda lokaci ya ja an sami shekara 300 400 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam 500 ma'ana zamani yana ta ƙara ja mutane suna ƙara shigowa musulunci saboda ah, sahabbai suna ah, yada musulunci suna ya garuruwa suna shigo da mutane cikin musulunci to waɗanda ake shigo da su musuluncin nan ko suke shigowa da kansu babu shakka ba larabawa bane to kuwa a dalilin haka akwai buƙatar akwai ya musu mai alƙur'ani ya ce tun da ku alƙur'ani da larabci ne a dalilin haka sai waɗanda suka yi fice a wani ɓangare na ilimin addini sai suka riƙa yin talifi a cikin tafsiri gwargwadon ƙwarewarsu da ɓangarensu misali akwai waɗanda suka ƙware a sai suka riƙa yin tafsirai wanda ake kira a tafasir al wuya daga ciki wa'anda irin wa'annan tafsiran abinda zaka ga sun kula da shi shine nahwu li'irabi balaga da sauransu zaka ga suna ta kawo abubuwa na waka in ka duba irin wa'annan zaka manta ma cewa tafsiri kake karanta kai ka ce kana karanta wani littafi ne na nahwu ko luga ko balaga ba qur'ani ba sai ai shafuka sannan ka ji an fassara aya guda ɗaya to a dalilin haka irin wa'annan tafsiran kuma irin su ne irin su al-bahr al-muhit irin su al-kashaf na zamakshari irin su alwasi da sauransu suna da yawa wasu tafsiran su kuma abin da ya dame su shine ah, su rika magana akan falsafa da al'aqal abin da ya shafi hankali sune at-tafasir al-aqliyya wal falsafiyya wanda suka fice a wannan babin irin su mafatihul ghaib na ar-razi wanda yana nan wajen mujalladi 30 ne eh, kai ka san wannan ba tafsiri kai ake cikin sa an yi littafi har mujalladi guda 30 saboda haka babu shaka akwai takallufi a ciki akwai maganganu na falsafa da abubuwa da yawa da ma ba su da tushe amma da an ɗauko an sa su a cikin tafsiri akwai tafsirai wanda ake kiran su na mubtadi'a wanda su sun kare wata aƙida ce wacce ba ta salaf ko wani tsari daban da ya zo akan manhajin ahlus sunna wal jama'a kamar wanda suka yada abubuwa na mu'tazilanci misali kamar shi kansa a sharidin da al-jabba'i da qadi abdul jabbar wayannan dukkan su gaskiya abinda suka fi damu da shi damuwa da shi a wajen tafsirin su shine kare aqidin su na mu'tazilanci akwai tafsiran da su abin da ya dame su sune su ta magana akan tarihi wayannan su ake kira at-tafasir at-tarihiyya wayannan idan ka duba tafsirin nasr alibi zaka ga irin wannan labarai kawai ya damu da shi tafsirul khazin babu shakka shi ma ya damu da wayannan da kissoshi da abubuwa da wayannan su ake kira at-tafasir at-tarihiyya akwai tafsiran da su kuma su abin da ya dame su shine me annabi ya ce ko kuma me sahabbai suka ce ko kuma me tabi'ai suka ce ko kuma tabi'u tabi'i duk ayar da za su fassara sai sun koma akan irin waɗannan maganganun sannan su fassara ta na san babu shakka in an tambaye ku in an ce wani tafsiri ne yafi na san kowane an sassa shine zai ce wannan tafsirin wannan tafsirin na ƙarshe wannan tafsiran da suka fita akan haka akwai tafsirin tsabri akwai tafsirin na ah, ibn al-munzir sarkin malamai akwai irin su tafsirin ibn abi hatim da ibn mardawaihi tafsirin na abdurrazzaq na ibn al-jawzi zad al-masir kenan da tafsirin na ibn kathir a tafsir ah, tafsir al-qur'an al-azim da tafsir na suyuti ad-dur al-mansur babu shakka wa'annan tafsiran manhajin su shine na tafsir bil ma'qul an afwan at-tafsir bil ma'thur to wannan manhajin shine manhajin da mu anan zamu amfani da shi insha Allah ta'ala eh wannan shine manhajin da zamu amfani da shi ba za mu damu da magana ta tarihi ba ko wasu abubuwa na irabi ko falsafa ko lugha a abinda muka damu da shi kawai shine mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan aya ko kuma sahabbansa ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in ko da yake wani lokacin idan bukata ta kama za mu iya komawa akan mukalli mai lugha misali saboda lugha wani abu ne wanda yake dole dole a bukace shi a wajen fassara alƙur'ani saboda shi alƙur'ani da larabci ya sauka babu shakka ba da yalwatawa ba za mu iya koma akan abin da ya shafi lugha ko wasu ash'ar wanda za su taimaka wajen fidda ma'anar aya to babu shakka wannan shine manhajin mu akwai wasu tafsiran su kuma abin da ya dame su shine manhaji na fiqh za su ta damuwa da fiqhun aya ko kuma ahkam da za a yi istinbadi daga aya wanda suka yi fice akan wannan akwai tafsir al-qurtubi tafsir al-qurtubi tafsir al-qurtubi ya shahara na bi shakka ya kai matuka wajen isti'abi ma'ana cikawa da masail na fiqh da sabanin malamai akan ayoyi insha Allah ta'ala idan bukata ta kama shi ma za mu ɗauko wani abu daga cikin wannan manhajin nasa ma dai babu shakka manhaji wanda za mu tafi a kai shi ne wancan manhajin na faɗa a baya da fatan Allah yi mana muwafaka kuma akan abin da muke so mu isar tafsiri irin wannan babu shakka zai ɗau lokaci muna sa ran nan da shekara takwas inda rai da lafiya za mu sauke alƙur'ani daga wannan rana da muka fara insha Allah ta'ala na'am to a lafazin a'udhu malamai wanda suka damu da lugha suna kokarin su ga menene asalinsa sa a'udhu suna cewa a'udhu ne a'udhu to amma kasancewar ainun tana da dauri ita kuma wau tana da rauni sai aka ga me zai sa ba za a cire wannan zammar ta kanta ba a dora ta akan ainun sai ya zama a'udhu sai kenan an huta eh, a'udhu yana nufin me yana nufin ina neman tsari alirtija ina neman tsayi da karewar ubangiji daga sharrin wa shaitan shaitan wanda muka fi sani shine wato wancan iblis kenan ko da yake akwai shayatinul jinni wal ins akwai shaidanu na aljanu banda shi iblis din wanda ya shahara da kuma aljanu na mutane muna neman tsari wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhraf al-qawl ghurura wannan aya ta tabbatar akwai shayatin al da kuma shayatin al-jin suna mai suna yin adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna adawa da duk wani mai kira zuwa ga tafarkin Allah da duk wani mai kira zuwa ga gaskiya akwai wasu shaydanu na koyi da kuma shaydanu na fili suna wato adawa da shi ubangiji ya ce ina neman tsari a'udhu billah da ubangiji mina shaytan daga sharrin shaytan ar-rajim jefaffe bismillahir rahmanir rahim sannan muna neman tabarruki da sunan Allah ar-rahman mai rahama mai jin kai akan abin da muke so mu cimma shine abinda muke so mu fara din akwai maganganu da yawa akan wato farko dai idan mun shiga yanzu muna cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kawai sai muka yi tsalle muka ce alhamdulillahi rabbil alamin wato godiya ta tabbata ga ubangiji Allah wanda wannan sunan ba wani suna wanda ma'ana mafi girma mafi ɗaukaka mafi soyuwa wanda yake al'asma mafi ɗaukaka a wajen ubangiji fiye da shi wannan sunan Allah Allah ar-Rahman yan jin kai ar-rahim da yake akwai maganganu da yawa na malamai bambancin rahmaniya ne ar-rahman ne wannan wani abu ne wanda an saba da jinsa amma abin da ya dame mu yanzu anan kafin mu koma akan wa'incan lafazan guda biyu wa'inda su suka fi shahara farko min ya uziya min yi bismillah sannan mun shigo alhamdulillahi rabbil alamin idan ka dubi wasu wasu masahif za ka ga yanzu alhamdulillahi rabbil alamin an sa nan ba biyu ma'ana wannan ita ce aya ta biyu wannan an gina shi ne akan saɓanin cewa bismillah ra'su aya ce ko a'a ra'su aya ne ita bismillahir rahmanir rahim aya ce ta fatiha ko kuwa a'a in ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yanzu ne ka ce ɗaya wannan sabanin saɓani ne wato mai karfi a wajen malamai amma malaman abdul ai sun mana maganin matsalar ko da yake wato gabaɗaya malamai sun yi ittifaki akan ita suratul baqara ayanta guda bakwai ayoyin suratul baqara guda bakwai ne wannan kuma babu wani sabani akan wannan to suratul fatiha suratul fatiha ayanta guda bakwai ne amma guda bakon wa'in ne guda bakon to anan shine sabanin kuma wannan shine ya bada dama malaman abdul ayi su magana akwai fanni guda a cikin ulumul qur'an wanda ake kira abdul ayi ma'ana wato wani fanni ne wani discipline ne wata area ce of specialization wacce aka ware ta domin sanin adadin ayoyin surorin alqur'ani shine abdul ayi na fata an gano ne to su ma malaman addul ayi kaman yadda a cikin qira'at muke da malamai kufiyuna basriyuna shamiyuna madaniyuna makiyu to babu shakka a addul ayi ma akwai irin wayannan malaman to su wayannan malaman sun raba mana gardamar da aka fi yaya ɗata musamman a wajen malaman fiqihu da wasu malaman da ba na fiqihu ba ko na lugha ko na hadisi akan wayanne ne su wa'annan ayoyin guda bakwai na suratul fatiha wato akwai wani nazumin na abdul ayyana cewa wa kufin ma'al makki ya'uddu al-basmala wa kufin ma'al makki ya'uddu al-basmala siwahuma ula alaihim uddala wannan shine baiti na farko a ciki kamar yadda shatibiya take wato raga da abiyar da suka shafi qira'a to shi kuma wannan baitikan su kuma wannan nazum din su kuma suna mana magani ne akan babin sabanin da yake wajen malaman ajul aji akan yawan ayoyin alqur'ani wannan kuma a kowace sura banda suratul fatiha to yanzu tunda muna magana akan suratul fatiha yace wa kufin ma'al makiyya uddul basmala ma'ana da kufiyuna malaman kufa da makiyuna su ya'uddul basmala su suna irga bismillah ra'su aya ya'uddul basmala yani ra'su aya su a wurin bismillah sanda ka ce bismillahir rahmanir rahim yanzu daya alhamdulillahi rabbil alamin biyu kenan a wajen wa kufin malaman kufa wal makiyuna da malaman kufa wayannan a wurin su suna ganin yanzu bismillah ita ce aya ta farko ta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin yanzu biyu ke yace siwahuma banda wa'annan guda biyun ula alaihim uddala su suna irga ula alaihim siratun ladina an'amta alaihim yanzu alaihim guda biyu ta suratul fatiha siratun ta farko kenan صراط الذين أنعمت عليهم وأن عليهم إن تفرقوا تو وند بايا سا بسم الله رأس آية ينزو يا إرجع عليهم تفرقوا رأس آية نفتا أنقانون تو سوى نيني وإن دباسا إرجع بسم الله رأس آية سوني سورا wato malaman addul ayin da ba kofiyuna ba ba makiyuna ba da haka madaniyuna suna ciki shamiyuna suna ciki madaniyuna da shamiyun da haka yanzu idan ka je ka duba irin ƙur'ananmu na gida tunda wannan ana kirga su ne akan suna bin manhaji ne madani na yiwu na nasa ikin da shi da malamin imam warsh wanda kuma wannan qur'anin su ne a hannun ka ga siratal ladina amta alaihim ayat ayat saboda idan to to wanda alaihim aya to dole ya kyale bismillahir rahmanir rahim ba aya ba an ba ka ba za ta zama aya takwas an gane wannan amma wanda ya ce a bismillahir rahmanir rahim aya to yanzu siratal ladina an'amta alaihim nan wurin ba aya ba ce dole ya wuce ya ce siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yanzu wannan gaba daya shine aya daya wannan shine sabanin da yake wajen malamai akan wato bismillah ra'su aya ce ko ba ra'su aya ba sannan wato wata maganar ta biyu shine akwai da ubangiji yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji shi ubangiji shine wanda yake Allah kuma yana da wata siffa ta biyu shine shine rabbul alamin ubangijin talikai gaba daya malamai suna cewa wannan jumla ce khabariya lafzan amma insha'iyya ma'ana a wajen lafazinta alhamdulillahi rabbil alamin kamar yanzu labari ake bayarwa yabo ya tabbata ga ubangiji Allah ubangijin ta da ke gaba da amma a wajen ma'anarta insha'iya ce ma'ana umarni take bayarwa umarnin anan shine ku ce ulu alhamdulillah ku ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamd akwai wato shi ma wani wuri ne da malamai suka ƙara wa juna sani akan wannan lafazan guda biyu akan alhamd wannan alhamdu yabo din me shi me shi da yake da ashkuru ma'ana inda ka cire alhamdu ka sa shukuru a wurin ya bada ma'ana irin ɗaya da wacce ake so alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce ashkuru lillahi rabbil alamin ya bada ma'anar kalla bai bayar ba domin me domin alhamdu huwa sana'u bil qawli ala al mahmud bi sifatihi al lazima wal muta'addiya kuma yakunu bil lisani faqat shine yabo da harshe harshe kawai akan abin yabo din kai amfani ga harshe ka ce ka gode akan wata ni'ima da yi maka shi wanda kake yabon ko yin shi akan abin da yi maka na abin daɗi ko kuma abin da ba a zahiri kamar abin na rashin daɗi ne misali idan akan wannan fasar ko akan wannan ma'anar yanzu idan ubangiji ya baka lafiya sai ka ce alhamdulillah idan arzikinka ya karu alhamdulillah wannan abin jin daɗi amma yanzu idan eh, ya ɗora maka rashin lafiya shi ma still za ka ce alhamdulillah ka gode wa ubangiji inda dai still kana da rai bai kashe ka ba misali in ka yi asara a dukiya shi ma alhamdulillah duk da dai wannan ba a san ka je neman aure an kasa ka alhamdulillah dan ka ci nasara kuma shi ma alhamdulillah duk da na farkon baka san su an gane wannan to yanzu duk waɗannan abubuwan a nan ne ake sa alhamdulillah ƙasa tana cikin kare tattalin arziki alhamdulillah zikinta ya haɓaka shi ma alhamdulillah kenan in mun kalli ta nan ɓarin alhamd yana da faɗi sosai saɓanin ashukuru wanda shi ba a yin sa sai in abin na abin so ne kawai idan ƙaruwar tattalin arziki ashukurulillah haka ne idan wani ya baka naira dubu goma ashkuruk za ka ce ashkuru amma ya mare ka fa ba ka ce ashkuruk ba an abu sa tsoro ne za ka ce ahmadu eh, na gode na gode a matsayin tana da wata ma'ana ta daban da haka shi ashkuru yana da hanyoyi guda uku da ake amfani da su wajen isar da shi farko dai akwai harshe ka yi cewa ka gode da baki ko a zuciyarka ka nuna ka gode idan an maka wani abu ka saka a aikace wannan yana nuna ka gode ko kuma da jikinka ma misali eh, kai nafila kaza saboda Allah subhanahu wata'ala dan neman yardarsa wannan da gaɓai kai ko kuma kai amfani da gabanka wajen azumi kamar inda muke sa ra insha Allah ta'ala gobe muna cikin azumi wannan gaba daya me yake tabbatarwa yana tabbatar da godiya da gaba to gaba ko harshe ko zuciya wayannan abubuwa ko jikinka wayannan abubuwan guda uku amfani da su wajen isar da wani sako sakon an je akan abu mai kyau ne wanda rai take so to wannan shine ashukr shi yasa wani sha'ir yake cewa afadatkumun ni'ama minni thalathatun yadi wa lisani ah, yadi wa lisani wa dhamir al muhajjaba ad-dhamir al muhajjaba shine shine zuciya ma'ana ni'imar ku ina gode mata ta hanya guda uku yadi da hannuna harshe na da kuma zuciyata ashe ashukur godiya ita ce ake yin ta wa'annan hanyoyin guda uku kenan idan ana so a san wane ne yafi wane ne yafi faɗi kenan ya danganta da irinsa sai da suke cewa ya danganta da muta'allaq ɗinsa alhamdu idan ana kallon akan me ake godiyar to tafi faɗi saboda ana yin ta akan abin da ake so da abin da ba a da abin da ya faranta dai da abin da bai faranta dai amma idan ana so a kalli cewa da me ake yin godiyar wani ya fi faɗi babu shakka a shukur ya faɗi saboda shukur ana yin sa da harshe ana yin sa da da gangar jiki kuma ana yin sa ma da zuciya wallahu ta'ala alam ubangiji ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama wanda rahmaniyarsa ta gangame kowa wannan tafsirin ah, shine ya shahara kuma eh, babu shakka domin eh, an fassara ar-rahman ismi ne na mubalagha yani azimur rahma wanda rahamarsa take da girma to babu shakka ba inda zaka aje ta dole ka haƙura cewa rahmaniyarsa ta game kowa a duniya amma rahim fa rahamarsa wasu suna cewa mai jin kan muminai a lahira a lahira kenan kuma amma wasu suna cewa a'a wannan ba zai sami tagomashi ba musamman in ka kalli inda ubangiji yake cewa inna allaha bin nasi da ya yi amfani da nas mutane kowa kenan da musulmi da wanda ba musulmi ba da mumini da wanda ba mumini ba ya ce inna allaha bin nasi la rahufur rahim wai suka awwala cewa in dai a duniya ne zai iya zama rahim ga nasin gaba daya la ra'ufun ko la ra'ufur rahim amma babu shakka wannan magana tana nan kana bil mu'minina rahima fil akhirah arahira ne tabbas rahmar ubangiji wato ta tsaya a kan mu'minai su kadai yana cewa rahmati wasa'at kulli shay rahmata ta gangame komai wannan shine ar-rahim sifar yace sa'tubuha lil ta yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun na'am to akwai ƙira'a guda biyu a nan wannan kuma ƙira'ar guda biyu kal ayata ne domin a manhajin malaman ƙira'at da ulumul tafsir da qawaidut tafsir qira'atan bi manzilatil ayatayn ma'ana idan aya ƙira'a guda biyu ta zo akan wata aya to kaman aya biyu ce kenan a wurin ah. saboda haka maliki yawmiddin kaman da ya karanta ko kuma marishi yawmiddin shatibi yana cewa maliki yawmiddin rawihi nasiru nasiru wa inda siratun wa siratu li qumbula kenan rawihi nasiru da kisa'i da asim a cikin ƙari'ar guda bakwai su ne suke cewa maliki maliki kamar yadda mai jan baki ya karanta sauran fa suna cewa maliki alawa zane fa'il wancan kuma maliki fa'il akan wannan kenan fa'il wanda sigatul mubalagha ce amma wancan malik ismul fa'il ne kai kenan malik ablam wannan kira'ar ta fi balaga wace ta ce malik amma duk gaba ɗaya dai ma'anarsa ta dawo guda ɗaya akan cewa ubangiji shine mai mulki a ranar sakamako yawmiddin ita ce ranar kiyama shine mutafarrif liman al mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar a wannan rana don ubangiji ya tambaya waye yake da mulki a wannan rana to babu wanda zai iya bada ansa ansar kawai ita ce lillahi alwahid alqahar mulki a wannan rana na wani ah, na wani wanda ake kira wato supernatural being ya fi karfin kowa tunaninka ba zai ba za ka iya gano kowa ne ne shi kuma kowa ya kai shi ya halicce ka wannan ku shine Allah subhanahu wataala Shi ne mamallakin wannan rana malik ko malik mai mulki ne a wannan rana ta sakamako malamai suna cewa ko da yake babu shakka mai mulki ne ma a kowace rana ba sai ranar sakamako ba amma wannan taksisin ko kuma tashrifi ne wato domin ƙara wa ita din wata daraja ta musamman ko kuma tahwilan dan a ƙara tsoratarwa babu shakka ubangiji yana da iko a kowace rana amma a ware wata rana ita kaɗai a ce shi mamallakinta ne wannan dan a tsoratar da mutane abinda wannan ranar ta kunshe ne wannan ranar ta kunshi rigingimu kowa ya ɗauko matsalolinsa wanda ba zai iya sauke su ba kowa yana tsoron me zai faru a wannan rana to ubangiji shi ne mamallakin wannan ranar gaba ɗayanta saboda haka Ah, mulkinsa ya gangame wannan rana kuma wannan rana bayan da za ka yi ka kubuta da nauyinta da rigimarta sai in ka je wa ubangiji a wannan rana baka da rigima a kan yau la yanfa'u malun wala banu illa me illa man ata Allah bi qalbin salim wannan rana ita ce ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba Yaya ma za su yi amfani kalla ba za su waye zai kwana lafiya a wannan rana man ata Allah bi qalbin salim wanda ya je wa ubangiji da zuciya wacce take sakinta ba rigima cikinta babu cutar wani babu cinye kayan wani bai ci bashin wani ba ya biya bai rika zalunci ba a cikin hulɗarsa da mutane ko ya aibanta su da bakinsa ko in yana wata hulɗa ya cuce su ko in yana saida musu wani abu ya saida musu mara kyau ya musu ghish ko kitmanul ayn na sil'a baya wannan wannan shine salim wannan ranar ita ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil na iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato wannan shine al-iltifat al-iltifat min al-ghaiba ila at-takallum uslubun balagha alghaiba wato idan ka lura tun daga farkon ayar har ya zuwa nan magana ake akan ubangiji ana uslubi ne ana amfani da uslubi ne na wanda baya nan ake ba da labari shine third person baya wurin ake magana a kansa misali alhamdulillahi rabbil alamin ana ba da magana a kan labari a kansa arrahmanir rahim shine mai mulki lokacin da haka ne siyaƙin tunda aka ɗauko shi a haka da sai a ce iyahu na abudu wa iyahu nista'in tunda yanzu ana magana ne akan uslubi ne na ghaiba aka to shi maimakon iyaka na abudu sai a ce iyahu na abudu wa iyahu sta'i kamar yanzu me yasa aka yi iltifat ma'ana aka wani irin juye daga wannan a koma wannan wannan usulubi ne na balaga ta Alƙur'ani kuma ana yin sa amma duk sanda aka yi to ana yin sa ne da dalili dalili anan shine domin hasrul ibada din me aka faɗa a ciki gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako to domin a nuna girman bauta din da kuma nuna girman taimakon cewa bai kamata a nemi taimako ba sai a wajen ubangiji shi sa yanzu aka daina maganar cewa a wurin sakon a dan sakon ya fi karfi dan a san da wa ake magana eh, kuma dan tsabar wato a nuna haramcin da rashin dacewar da rashin halattar da shirkar a kira wani bashi iyaka na'budu lalle kai muke bautawa wa iyaka nasta'in kuma kai muke neman taimako a wurinka sannan akwai wani usulubin dai again na na balaga a wurin ayar da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ya ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak shi ma ma'anar ta sai dai a ce kawai wato saja'in da aka tawo da shi ya kare alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmiddin kuma kawai sai a ce na'budu iyyak nasta'inu iyaka to kawai an tsaya haka to ina ina dan uwansa ma'anar ta fita amma kawai an tsaya kawai haka kawai eh, ganda kai haka kusan ma'anar ta fita amma dai ba da a baki to shi kuma alqur'ani kullun yana kula da balaga da fasaha balaga da fasaha tana kulawa da irin lafazin da zaka faɗa da wurin da ya dace ka faɗe shi da kuma shin sanda kake faɗa eh, harshen ka yayi nauyi kalmar da ka faɗa ɗin kafin ta zama fasiha baliga ta yi nauyi a bakinka ko kuma ka faɗe ta ne salikatan ba wahalar faɗi to duk irin wannan yanzu kawai na abudu iya wannan yayi nauyi a baki wanda ka ba balaga a ciki ma'ana ta dalili na biyu kuma shine domin ai abin da ake kira al-hasr a balaga takaita wani abu qasr mawsufin ala sifa abinda aka siffanta to a takaita wata siffa a kansa shi wanda aka siffanta din shine ubangiji an siffanta shi da ne an siffanta shi da cewa wurinsa ake neman taimako kuma wurinsa shi kadai ake bautawa to domin a nuna kuma a ƙara tabbatar da cewa a wurinsa kadai ake neman taimako kuma shi kadai ake bautawa shi yasa aka gabatar da wannan kuma taqdimu ma hatta akhir shi ma yufidul hasr duk abinda ya kamata a gabatar da shi sai aka jinkirta shi wannan yana ƙara tabbatar da wato hasar ma'ana dai wato ya ubangiji gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako ubangiji ya ce ihdinas siratal mustaqim muna neman ka shiryar da mu ka shiryar da mu as-sirat tafarki al-mustaqim madidish wannan akwai wani nau'i na abin da ake kira al-ibham a balaga wato ka shiryar da mu tafarki madaidaici wani tafarki ba mu san shi ba muna so ka shiryar da mu to wani irin tafarki sai aka yi at-tasrif ba'da al-ibham sai aka fassara wani irin tafarki sirat alladhina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim walad-dallin ma'ana tafarkin wa'anda kai wa ni'ima ba wa'anda kai fushi da su ba kuma ba batattu ba to yanzu an fassara tafarkin da ake so eh, eh, ubangiji ya shiryar da mu akwai maganganu na malamai akan wannan amma kafin mu je babu shakka ita wannan ayar kamar yadda muka faɗa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa muqaddima can daga cikin masadir tafsir akwai alqur'anul karim ma'ana qur'ani yana fassara kansa da kansa wannan ayar ta fassara kanta da kanta wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa inna sunni alladhina صراط الذين أنعمت عليهم وإن دكي مس su سوانيني وإن تفضلت عليهم بالجود والإنعام كي مس فللا كي مس بيوا بالجود da baiwa da kyauta na daga annabawa da siddiƙai da shahidai da asalihin bayan Allah na gari hasuna ula'ika rafiqa ma dalla da abokantaka idan mutum ya zama an haɗa shi da wa'annan zai zauna da su ai wannan babu abin da ai dama kawai kowa ma abin da yake nema ke babu ƙarshen biyan bukata ga ɗan adam fiye da ya zama cewa ya samu wa'annan abin. zairul maghdubi alaihim babu shakka a tafsirai sun bayyana suwaye wa'annan walad dalina su ma suwaye wa'annan al maghdubi alaihim wa'anda Allah ya fushi da su wayannan su ne yahudawa saboda mai saboda su suna ɓoye gaskiya ne su suna da ilimi amma ilimin nasu sai suka yi amfani da shi bai musu amfani ba saboda mai saboda sun sa san rai san rai na kusa kusa shine annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya musu cewa zai zo ya hu kama arifuna abna'am sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu ah, amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wata jama'a daga cikin yahudawa suna boye gaskiya wa hum ya'lamun tunda sun boye gaskiya suna sani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya fishi da su kenan akwai sirri wadda kathirun min ahli al-kitabi la min yurdunakum من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره wannan siffa ce daga cikin siffofin yahudawa hasada su ɓoye gaskiya ba wai dan ba su santa ba ba wai dan ba gane ta ba saboda tsabar hassada su ɓoye gaskiya to wannan ɓoye gaskiyan shi dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya fushi da su kenan duk wanda yana da ilimi ko a wannan al'umma an dai yana da ilimi sannan ya zama ya ɓoye shi ya ƙi bawa mutane ko kuma mutane suka zo suna neman wani abu a wurinsa na wani abin da ya shige musu duhu sai ya ga cewa in ya bayyana musu gaskiya za su fashi ko kuma wata maslaharsa za ta ragu sai ya bar su ya ƙara tura kansa cikin wato yashi to wannan akwai siffar yahudawa tare da shi kenan duk wani malami da zai koya gaskiya dan gudun wata maslaharsa ta duniya ko dan mabiyansa za su ragu wannan bai hude ne kawai a cikin al'umma ran eh, maghdubi alaihim kuma Allah ya fushi da shi wala dhalin su kuma ba kuma batatu ba wanda su ne kiristoci na sarki domin su suna bautawa Allah eh, akan jahilci ne shi yasa Allah ya eh, su can Allah ya fushi da su su kuma wayannan Allah ya batar da su kenan duk wani wanda yake bautawa Allah akan jahilci ya aro wata sifa daga cikin sufofin da sarki kuma wani abu ne wanda akwai haɗari a cikinsa illa iyaka ya wajaba mutum idan farko dai jahilci ba uzuri ba ne musamman a cikin abubuwa na addini malamai suna ware wasu abubuwa suna cewa ma la yu'zaru ahadun bi jahlihi akwai abubuwan da ba a yi wa mutum uzuri idan bai san su kamar shahadatin inda musulmi ne a ce bai san ah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ce ba zai iya ta ko ba zai iya wato iqama ba ko kuma ba zai iya karanta ita kanta wannan suratul fatiha din da muke karantawa ba yau da bashi da lokaci bashi da lokacin Allah amma yana da lokacin duniya to tabbas wannan jahilci kuma irin wannan jahilcin shine abin da ya kai a yahudu nasarawa suka <clears throat> halaka to wannan ita ce suratul fatiha akwai mas'aloli na fiqh a cikinta tun daga abin da ya shafi ita kanta wajabcin karanta ta a cikin sallah imamu malik kamar da ya shahara cikin mazhabarsa da kuma ashab ɗinsa ma'ana sahabbansa ɗalibansa yana ganin cewa hiya muta'ayyana lil imam wal fard karanta suratul fatiha din wajibi ne galiman da mai sallah shi kadai fi kulli raka'atin a cikin kowace raka liman da mai sallah shi kadai shi shine mazhabinsa alura bai ce da mamu ba yawa to amma idan mun kalli maganar la salata kun ce hadisin da muttafaqun alaihi ne la salata liman lam yaqra eh, bi umar qur'an wanda bai karanta umar qur'an ba to sallata ba ba su suna daga wa'anda suka yi ma wannan hadisin tawili cewa la salata suna cewa la salata kamila babu cikakkiyar sallah ga wanda bai karanta ta ba a kowace raka'a ko kuma babu sallah cikakkiya wacce za a iya ce mata kamila mai kamala wacce ta cika dukkan lada ga wanda bai cika bai karanta fatiha ba a kowace raka amma kama abu hanifa da sufyan sauri da auza'i suna daga waɗanda suke ganin eh babu shakka wancan hadisin da la salata liman lam yaqra bi ummi alquran yana nan akan babinsa kuma akan ma'anarsa idan mutum idan mutum ya bar karanta suratul fatiha amdan ma'ana da gangan a cikin sallarsa wannan za a iya cewa sallarsa ta ɓace amma idan ba da gangan ba ne su suna ganin cewa ba za a iya cewa sallarsa ta ɓace ba ba ma dai abinda malamai suka farar jaha waɗannan musamman hadisan da za su zo nan gaba lallai lallai la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an sallah babu ita malamai sun rajaha kan cewa ingantacciyar sallah cikakkiyar sallah babu ita ga wanda bai karanta ummul qur'an ba cewa la salata wannan nafi ne fi siyaqin nafi nakira ce kai fi siyaqin nafi la salata nakira fi siyaqin nafi an kore kuma sai aka kawo nakira wannan kuma fi da umum ma'ana kowace sallah babu ita ba sallah ta nafila ko ta farilla duk ba ce ban da ba karanta fatiha ba kamar yadda wancan wancan nafin ya ƙara tabbatar da cewa har ga wannan mamu da mai sallah shi kadai da mai bin liman da liman da mai sallah shi kadai duk wannan abin ya wajaba a kansu kuma man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidajun annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai masa wannan hadisin muslim akwai shi abu dawud da tirmidhi da nisa'i wanda ya salla bai karanta uh, ummul qur'an ba fatihatul kitabi kenan khidaj wannan sallar naqisa ce da kuma ɗayan la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab wanda shahid ma'ana ya ƙara ƙarfafa wancan da yace la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an duk wannan me yake nuna ba yana nuna mahimmancin karanta fatiha da ma ta ga kowa kawai ma'ana wani ba zai ɗauke wani ba kuma daga cikin wanda suka dau wannan mazhabar suka rike ta sosai akwai 'yan shafi'iyya 'yan shafi'iyya kuma wannan zaka gane wannan sosai idan ka rayu a irin ƙasashe na asiya misali zaka ga tare da cewa wajabcin karantawa karanta fatihan a bayyane yake ga kowa kuma kowa ya karanta fatihan sun gamsu da wannan da wannan hadisan kuma suka yi tarjuma a kansa to za ka ga cewa idan mutum ya zo da kuma ina son magana akan kai wajabcin bin liman ka bi liman a kowane hali ya samu kansa to za ka ga cewa su idan sun zo kama a ce yanzu mutum yana shigo ya samu liman ya yi ruku'u ko kuma da shi aka fara raka'ar amma shi bai gama fatiha ba liman ya gama liman ya tafi za ka ga cewa shi ba zai bi shi ba Eh, ya je ya dawo ba zai bi shi sai ya gama ba abin da ya dame shi da haka zaka ga yayi ruku'u ya dago san da ya gama fatiha sa to sannan shi zai ruku ba irin mu ba da wato raka'a tana kulluwa idan liman yayi ruku'u ya dago to yanzu wannan ta maka fauti su ba ruwansa da wani an zai raka an zai ruku'u dari ba ruwansa shi duk sanda aka tashi sai ya gama fatiha sa sannan zai ruku'un shi kadai ya dago wannan kenan sannan daga cikin abubuwan da ya kamata wato mu kula da su akwai saɓani eh, na malamai akan falalarta wasu an yi mubalaga a ciki kusa hadisan su kuma eh, ba su da inganci shi sa malamai ba su faye son tawassu'i a wa'annan babukan ba to amma dai akwai hadisai wa'anda suka fita sosai akan falalarta da kuma magana akan sunayenta akwai sunayenta wanda suka shahara irin su sab'ul mathani da sauransu illa ya ka kaman irin ne ah, a tahrir wa tanwir yanzu imamu sai tsaya mubalaga wajen kawo mata sunaye da yawa amma imam ibn ashur ya yi kokari ya za da yawan wa'annan sunaye da imam suyuti ya kokarin kawowa da ma duk wa'anda suke kokari akan sai sun ba ta sunaye ko sun kakkawo falololinta akan cewa wa'annan ba su inganta ba gaskiya amma babu shakka tana da falala da yawa wacce na sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da ita kuma ya ishe ta falala ya kasance ita ita ce sura ta farko a Alƙur'ani shi yasa ma aka kira ta ummul kitab an kira ta fatihatul kitab saboda da ita aka bude Alƙur'ani mai girma kuma ita ce ta farko a tartibin yanda alkur'ani yake amma ba ita ce ta farko ba kuma duk da gazartar ta da muke gani ayata guda bakwai gwargwadon sabanin da aka yi a cikinta to amma babu shakka ta tattaro ma'anoni masu yawa a cikinta farko dai duk maqasid na shari'a akwai a cikinta ala sabilil ijmal sannan akwai abin da ya shafi na usuluddin na aqida a cikinta da furu'insa mas'ala ta aqida mas'ala ta ibada mas'ala ta tauhidi da ta shari'a ta imani da ranar ƙarshe imani da sufofin Allah ma'ana tauhidul asma'i was sifat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wannan da wasu abubuwa ne da suke cikin ta wajabta kadai ta da ibada da neman taimakon sa shi kadai da in za a roƙa a roƙa shi kadai wannan tauhidi ne za mu same shi a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in neman shari'a a wurin shi kadai shi babu a nan za a samu kuma za a samu wannan iyyaka wajabcin samu bi sunna riƙon sunna banda ban tafarkin kwandararru ko yan bid'a ne sawa'un na ciki ne ko na waje ko yahudawa ne ko nasara ne ko yan sarrai ne ko ma yan menene kar a bi su an fahimci wannan daga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to ko tunda a gajartatta ta tattara duk waɗannan abubuwan wannan me yake nuna wa ya nuna ta zama wato umul kitab ke wanda aka babu wani mamakin an kira ta umul kitab ma'ana uwar littafi babar littafi saboda duk abin da yake cikin qur'anin ta tattare shi maqasid asasiya na qur'ani wato yana cikin ta shi yasa wato eh, imam ahmad a cikin musnadin sa ya rawaito daga ubay bin ka'ab yace ya taba karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam fatihatul kitab eh, sai annabin yake cewa sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda wato raina yake a hannunsa Allah bai saukar ba a cikin at-taura ko injila ko az-zabur wata sura kamar wannan ita ce sab'ul matani ita ce kuma al-qur'an al-azim alladhi utitu dai yana da tsawo kuma a cikin sahih al-bukhari ma hadisin abi sa'id ibn al-mu'alla yana cewa zan koya maka sura wacce ita ce mafi girma a cikin alqur'ani mai girma yace mece ce yace alhamdulillahi rabbil alamin ita ce a asabul masani kuma ita ce wacce ta fi kowace sura daraja a cikin alqur'ani saboda haka ake kiranta sunaye kala kala ana kiranta suratul fatiha ana kiranta ummul kitab ana kiranta sab'ul masani ana kiranta shafiya ana kiranta wafiya ana kiranta kafiya asas alhamd lamar qurtubi ya kawo sunaye wajen guda goma sha biyu suyuti ya ma kawo wajen guda ashirin amma dai kamar yadda na ce ɗazu imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yana ganin yawancin wayannan sunayen ba su da asali kuma mafi yawancin sa kawai sufofi ne amma dai sunanta wanda babu wani sabani a kansa shine fatihatul kitab da fatan Allah ya mana muwafaqa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam